a matsayi na na musulmi duk lokacin da na ga dan uwana ya ta sama halaka ba zan ji daɗi ba domin an ce ka so ma dan uwanka abin da kake so da kanka amma a matsayi na ɗan siyasa gaskiya wannan shine lokaci mafi ni annashuwa gare ni domin ni a tsari na abinda da na yarda da shi shine ne abin da kake yi ka fito ka faɗa ko kuma ka gwaji a fili ga abinda kake yi babu abu mafi wahala a rayuwa da ya kai ga zama da makiyi a huskan masoyi mun daɗe muna shan wahala waɗannan al'amura a cikin majalisa domin muna ganin wasu 'yan uwanmu zuciyarsu tana wani wuri amma jikinsu yana tare da mu za ka ji nauyi wajen ƙalubalantar mutum akan wani abu da yake yi saboda kana ganin shi ko kuma al'umma suna ganin shi a matsayin ɗan uwanka ko masoyinka ko abokinka amma daga lokacin da ya tsallaka layi ya koma can tsallaken kai kana wannan tsallaken kaga kowa ya san gidansu To sanata yanzu me zai canja daga wannan sauyi sheka da aka samu a majalisar ku? Yanzu in kai yi magana ko in sun kai magana an san suwa ne ne suke yin magana. Ko zagin gwamnati suka yi sai yan adawa ne na gwamnati yanzu suka yi magana. A saɓanin abin da ake da shi da mutum zai tashi ya soki gwamnati kuma an ka tashi ba da rahoto za a ce ɗan jama'iyyar apc ya soki gwamnatin ap so kaga wannan ya ni ina ganin wannan abu da gwamnan sokoto ya yi da shi shugaban majalisa da sun yi wallahi ni ko ko a jikina wani abu ne kawai wanda yake wanda kamar yadda na gaya maka a matsayinsu na yan uwanmu ba za mu ji daɗi mu ga sun ta sama halaka ba tsirara ko ba komi mun yi zama tare da su kuma wannan nasara da an ka samu tare da su aka same ta sun ba da tasu gudunmuwa da sauransu don haka nan ba za mu yi masu a tunani ko kuma roƙon wani abu mara kyawu ba to amma tun da su suka yi shawaran su suka yanke hukunci kansu babu abin da za ka ce illa kawai Allah raka taki guda <laughs> sai sai abin da mai ake cewa umma ta gaida Aisha da wannan sauyin sheka me zai zama makomar kujerar shugabancin majalisar dattawa To kasan shi da al'amari na duniya ai doka ake bi. Don haka nan za a duba ne mai doka ta ce. a Kaga kujeru biyu a cikin majalisa na majalisa ne ba na jam'iyya ba ne ba. Kujeru takwas a ciki na jam'iyya ne ko na jam'iyyu ne. So waɗannan guda biyu na shugaban majalisa da mataimakin shi na majalisa ne 'yan majalisa gaba ɗaya suke zaɓen su. Don haka nan akwai ka'ida ta gudanar da zaɓen su akwai ka'ida ta sauka daga kansu ko kuma cirewa. So don haka nan za mu dubi menene dokan mu ta ce kuma mu nemi ra'ayin ɗan uwanmu 'yan jama'iya da kuma waɗanda suke daga wancan ɓangare a domin mai ƙoƙarin kwato kujerunmu. Kuma wannan ya samo nasaba ne daga wasu mutane da suke waje waɗanda kuma har yanzu suna nan suna ta da ƙulli ana kitso da ƙeya so shi na gaya maka idan ma ka dubi wannan al'amarin da ya faru sai ka fi son su waɗannan ɗin da suka fita da wasu waɗanda suna ciki kuma suna ma shugaban ƙasa ko suna ma jama'iyyar zagon ƙasa. sanata kabir marafa mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. ina godiya malam bashir.